kasa da ke wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa tawagar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya wato Super Eagle za ta karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid na kasar Spain inda za a buga wasan a nan tarayyar Najeriya da misalin karfe shida na yammaci agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. idan muka leƙa nahiyar turai ko a can kasar ingila kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila southgate ya bayyana sunan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta tottenham harry kane matsayin sabon jagoran tawagar 'yan wasan wato captain din ƙungiyar yan wasan da zai jagoranci 'yan wasan su ne zuwa gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya da za a yi na shekara 2018 Harry Kane mai shekaru 24 da haihuwa ya jefa kwallaye 41 a dukkan wasannin da ya buga a shekarar da ta gabata inda yanzu kungiyarsa ta Tottenham ta kai ta kare a matsayi na uku a gasar Premier League na shekarar. Harry Kane ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Ingila inda ta samu tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta kasar Scotland inda suka tashi biyu da biyu dan wasan ya samu jefa kwallon da ta ba su damar zuwa gasar tikitin ne a karshen lokaci. haka kuma dan wasan ya jefa kwallaye guda goma sha biyu a cikin wasanni ashirin da uku ya buga wa kasarsa ta ingila kocin kungiyar kwallon kafa ta ingila din southgate ya ce ya mai da hankalinsa ne wajen yan wasa biyu wanda yake so ya zaba anderson na kungiyar kwallon kafa ta liverpool da harry kane daga bisani ya yanke sha'awar ko ya yanke shawarin ya dawo ya ba wa harry kane ya ci gaba da fafatawa kungiyar kwallon kafa ta za ta buga wasan da na sada zumunci tsakanin da tawagar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya a watan Yuni biyu a biyu ga watan Yuni shekara 2018 da muke ciki. da shirye-shiryen su na fara a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya yayin da za su fara wasan su na farko na rukuni a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya a ranar 18 ga watan yuni shekara 2018 su da kungiyar kwallon kafa ta tunisia ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal a can kasar ta shirya ne domin ba da tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta psg emirin a matsayin wanda zai mai gurbin kocin ta asan winga kungiyar kwallon kafa ta PSG din wato dan wasan gaban ta Neymar ya bayyana karar cewa zai iya zai bar kungiyar a ƙarshen kakan wasan bana don haɗewa da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Manchester United ta nuna sha'awarta na ganin zo dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Wilfred. Shi ko tsohon golan kungiyar kwallon kafa ta Juventus Buffon ya shekaru 40 ya nuna sha'awar su kuma yana dab da haɗewa da kungiyar kwallon kafa ta PSG wanda ta samu nasarar lashe gasan Liguan na kasar Spain na kasar Faransa. Ya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.